되겠다. cewa annabi sai alaihi wasallam cewa me man qama ramadana imanan wa ihtisaba shi ma me za ba shi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya kiyamu ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman ladan Allah to shi ma dai an gafarta mai abin da ya gabata da zulmai shi kaga nan ba shi an bashi aljanna ba saboda gafara ita ce babban hanya zuwa ga zuwa aljanna hadisi na uku hada zuwa buhu da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatal qadri shi ma sai kawo sharuɗu na guda biyu imanan wa ihtisaba yace ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mutum abin da ya gabata da zunubai shi to kaga Ramadan gaba daya shi kan shi azumin da kiyamu ramadan din duka natijar shi ne mutum zai rabauta da me zai rabauta da gafara Allah Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bihi minna anta muqaddim wa anta al la ilaha illa ant to kaga akwai azumi sannan kuma akwai salloli to koda sallolin da in ka dage kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki da izinin Allah Allah zai gafarta maka in ka duba irin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da neman gafara Allah to zaka samu suna da wuri daban-daban idan daga bayan gida ka shiga dan tsarki in ka fito sai ka ce me gufrana ina neman gafara ka ya Allah in kai alwala sai ka ce Allahumma min at tawwabin waj'alni minal mutatahhirin sannan kuma zaka kara da cewa bi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to sannan ka zo sallah in kai kabbara karama akwai me du'a istifta kana cewa me allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bain al-mashriqi wal maghrib kaga wannan neman gafara ne sannan kai ruku'u ma haka akwai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to in kai sujjada ma haka za ka yi kawo irin wannan addu'ar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ko kuma allahumma ighfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu in ka dago daga sujjada ma me ni ban gafara اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني وارفعني وكما انزل درني ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي kagan ka tattara kenan a cikin sallah babu abin da kake bukata fiye da gafar Allah tun daga farkon sallar har zuwa ƙarshen sallar yanzu mun dago daga sujada Allahumma gfirli ajandan farko kenan ya Allah ka gafarta mu to har ka zo can ƙarshen tahiya bayan kai tahiya kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam to zaka kawo wasu addu'o'i na neman gafara kamar me Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim to sanan karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe tsakanin tahiyya da sallama ita ce mai kenan yana cewa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir la ilaha illa ant to yana fadin wannan sai mai sai sallama Allahumma ighfirli da fatan muna yi wannan addu'a in ba ka yi zama tabbas mutum ya yi hasara hasaran da ba a yi kwatanta ya hasaran ta yawancin sallolin mai ka samu baya baya ko ina za ka teku iyakaci ne ka ce inna lillahi wa inna ilaihi kuma rajiun ka koma ga Allah to ka koma ga Allah babu ne gafara da yawa ya kake so a yi kai ba irin shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya mutum yake so ya yi shi to kala shi kai wannan guraren a cikin ramadana inda ka dage sallolin da ake yi bi idinillahi ta'ala za ka rabuta da gabar Allah to ana sallama daga sallah kaga kafin ka shigo sallah ka ce gufurana ka kai sarki ka ce gufurana yanzu kana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai me astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana neman me gafara to gafara babban abin da wanda ke raye ke bukata kenan gafara babban abin da mamaci ke bukata in ka duba mamaci ma babban abin da yake bukata mai gafara babu abin da ya fi gafara ga mamaci da wannan ka duba mutum ba shi da lafiya du'a man ya zamin min hayati zai ce mai wanda ya ba tsammani daga rayuwa Allahumma gfirli warhamni magana tana kanka ka wanda ma ka yi wannan addu'a Allahu gfirli kuma baka iya ba kana cikin lafiya zai maka wahala ka iya shi kuma lokacin mutuwa zai wahala Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga farko kafin mutum ya mutu yana neman mai gafara to idan mutum ya cika ba an zo za a rufe mai ido annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Abu Salama addu'a ce Allahu Allahumma gfirli abi salama اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين كذا فرقم أجنة شيني غفرة وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين كذا سيكا ساكي داود غفرة بابا أبن أكرو كيش بيد سوبيو سي غفرة واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه. Dengan ini adua an sanar da rasuwan shi a istagfiru lahu istagfiru li fula wa da ya rasu istagfiru lahu ku roƙa mai gagara to sannan an zo dama sallah ce Allahumma ighfir lahu bayan kayan fatiha kafarar farko salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafara ta biyu to kafara ta uku sai ka karanta addu'ar da Auf ibn Malik ya rawaito da gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan sahabin ya ba da mamaki matuka shi yana bayan annabi sallallahu sallah wasallam ne annabi sallallahu sallah yana sallah ga janaza shi ma mu ne. amma take ce fa hafiztu min du'a'i sai ya haddace addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna generation na sahabbai sun bambanta sosai da mu mu sai ta faman karanta addu'a ta faman yanzu kan ce wani kawo addu'a sai kaga yana ta kwalba ne to maka ji wannan sahabi Uthman bin Malik radiyallahu anhu atake sai ce sai haddace addu'ar nan sallallahu alaihi sai je yana cewa me Allahumma ighfir lahu warhamhu kaga kafin a ce rahama sai an kawo me kuma haka ka'idar Qur'ani yake haka ka'idar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu kaga bi yake wa wasi' dukhalahu wa qsilhu bil ma' ka canja mai gidan da ya fi gidan shi na duniyar na alkhairi ai da man babu hadiri hmm. annabi sallallahu a kun yi aure yana yawan shekara goma shekara ashirin talatin arba'in da haka take to Allah ce ina in sha Allah hunna in sha faj'alna hunna abkara yanzu an canja ta ko ba canja ba an canja sosai za a canja mata halitta za a mai da ta budurwa standard budurwa sannan kuma za a canja mata siffan ɗabi'unta matan duniya za ka samu ba a rasa ta da kumbure-kumbure in ka dan mata bai ka samu takun bara jin kamar biredi hmm? ba a raba ta da ɗan fushi haka ba a raba su da wannan to amma ta shiga aljanna ba ba ita ba wannan ba ita ba fushi da miji sai Allah ya sabbata yan aljanna mata ce uruban atraba li ashabi nabi uruban su tsananin san mazajen su ne ba a cewa akwai ranar da za ta yi fushi da mijinta ba to kaga da biyun an canja ita kanta an canja ta to wannan kenan wanda suke cewa ba a cewa wai wa zaujan khairan min zaujihi ba su fahimci mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi bane domin ka dauko wancan a inna insha na hunna insha tsohuwa ce ta zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata biza yake mata wasa ce tsofaffi ba sa shiga ta to ita kuma tsohuwa ta kuke da kuka ah, ya wannan take kuka ya rasulullah ka ce tsofaffi ba sa shiga aljanna ce a ba haka nake nufi ba ta ji Allah ya ce inna insha'ana hunna insha'a kaga faj'alna hunna abkara uruban atraba li ashabi yamin kaga tabbas tabbas kenan ana canji to abdilu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu aljannata ka shigar da shi aljanna ya Allah wa'idhu min adabil qabri wa min adabil nar wajen abubuwa guda goma sha ake ruka mana ciki to shi wannan sahabi aukul malik ya ji ruwan addu, ruwan addoyi da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar shi ya kake gani to kawai sai ce ce fatamannaitu an akuna ana dhalika kalmai sai dai buri da ma ni ne wannan mamacin in kai ne tsakanin kana ta kai wannan ce sai dai buri da ma ni ne na mutu ake mun wannan sallah to kaga mamaci ba abin da yake bukata bai da me fiye da addu'a fiye da gafara ne ita ce ajannan farko ya Allahumma ighfir lahu kafin aka komai da komai kafin a ce aljanna sai dai aka ce ne Allahumma ighfir lahu to zuwa can karshen addu'a in ka duba sama za ka kawo gafara wa adkhilul jannata? kaga daga gafara sai ila sai aljannata yanzu an gama mai sallah ko kuma kabbara ta hudu yana da kyau kuma yi kabbara Allahu akbar wa alaikum assalamu alaikum sauri mai kake Allahu akbar bi hamdi ma bada addu'a ko idan ne mun mafi wancin addu'a da ake yi su kus kus kus kus kus kus sun tare ba siya ha ah, kuma kace kiyaye ne ka kullum masallacin da kake daga nan da mamaci yake bukata ne mai wa'azi billahi alladhi ba wa'azi ba wa'azi na yake bukata ko wa'azin ka amma mu mafi yawanci ka samu malam bismillah mana wa'azi wa'azin mai za yi kuma an ce wa ahlus sunna haka manzon Allah yake yi in ma wa'azin za a yi sai a yi shi kafin a gama mai kafin a gama tono kafin a binne shi nan sallallahu alaihi wasallam shi ma wa'azin ba kullum ake ba jama'a an gani wannan ba kullum da kullum an je makabarta ba za Allah sallah sai ke wa'azi da wannan ka duba mutanen Madina ba shi Allah fuqaha na ga gwanda suka je aikin hajji ne yawa ka shiga baqiul gharqar ka garin ka bi janaza in za ka bi janaza goma sha biyu to sai ka ga wa'azi nawa za a yi a yana goma sha biyu nan ba wanda zai ce maka uffan sai an gama janaza ce istaghfiru li akhikum mutuwan kanta mecece wa'azi ce amma wai mutum ya je yana maganar abc pdp me alaka wannan da makabarta me alakan mutuwan nan da aka mana da kuma pdp da abc yanzu kana son kai yi maganan ka akan pdp ABC, ba nan makabarta ba kuma je ka wani guri daban je ka unity je ka gidajen rediyo je ka gidajen talabijin da ma yanzu abinda mamaci yake bukata shi ne istagfiru karatu istagfiru da addu'o'in da muka fara shi ne mutum yana ce Allahu fakfiri ko rabbi firli amma yanzu ba tashi ta kare tun daga ya mutu din nan kafin ya mutu yana iya cewa me Allahu fakfiri warhamni amma daga ya mutu ba sai ka ji an fara cewa hu hu hu Allahu Allahumma qfil lahu warfa' hu fil mahdi wa khulufhu yanzu komai sai daga koma hu hu hu ko kuma ya koma me ha ha ha ha mutum ya gama kenan bayan da zai iya kuma Allah Allahu qfil ba to kaga sunna shine sai a tsaya akan kabari sai a ce me tsayawa ake yi ba tsugunawa ba wannan suna a garin tos har yanzu ta gagare mu har yanzu sai ka samu mutane sun tsuguna wai sun tattaba tsabarin ko ce sai haka allahu ala kuma ya ka samu har da ahalus sunna to kaga ahalus sunna ba karatun sunna shirme ne asalin rubabban mutum ne wannan in dai baka karatun ba manzo Allah kuma ka ce wa ke ahalus sunna to tabargaza zaka ta ma sunna abubuwan da yake na sunan manzo ka samu mutum yana ta kore su yana ta kakkabe su yana ta kakkashe su ya zama da amma ahlu suna dole sai da mai karatun suna da kuma sauraron sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka iya karanta ban ka saurara wannan ma ilimi ne to kuskure ne a tsuguna har a taba kabari annabi sallallahu alaihi wasallam tsayawa yake kamar da Usman ibn Affan ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar wanda mamaci sai ya tsaya ce istaghfiru li akhikum وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسلى to kaga yanzu da tafiyar da muka yi tun daga can har zuwa a sanya mutum a cikin kabari me duka gafara gafara to da wannan in Allah ya gafarta wa mutum in Allah ya gafarta wa mutum daga nan sai aljanna to shine ayoyin da nake so mu dauka nan dan ka tabbatar ka samu ne. gafaran Allah ba kankanuwar abu bace amma da daman mu na ga muna da gafara ce ga Allah ya gafarta mu wani sai ka samu an kankanta abin ko kamar addu'an ba ta yi bane ko ya ne ba ma daukan gafaran Allah da kima to amma daga yanzu ka ji wannan ayoyin insha Allah ka dinga daukan gafaran Allah da neman gafaran Allah da kima ka duba mun aya har zuwa ta ɗari da da talatin shida a cikin suratu Ali Allah ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kaji maghfira ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara da wurin mahalicin ku Allah to gaba ka dan sai Allah ya ce mi wa jannatin kaga kun Allah yana gafarta maka sai yana sai aljanna wa jannatin arruha wa jannatin arruha as-samawati wal ardu 'inda lil muttaqin domin aljanna ne ta yi wacce sammai da kasai an tare da aljannan ne ga masu tsoron Allah وزال لما تقصر كوبينزو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين بيكر والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستبتروا في ذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ayatun min rabbihim dungan ga farta musa ina wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'abid kana ganin gafara sai ina sai aljanna zuwa ayatun tadayin 36 suratu wannan ayoyi sun dauko mana yaya sufofin masu tsoron Allah da Allah ce mun dalil muttaqin yaya sufofin suke alladhina yunfiquna fis sarai su ne suke ciyarwa cikin yalwa in suna da shi suna ciyarwa kai wadda ra'i in ma ba su da shi cikin kunci suna mai suna ciyarwa babu kuni ciyar ni ba da shi ni ne kawai sarkin taimako a walkyagomi na lagaiba masu tsoron allah sun kasance suna haɗe fushi. in an yi maka abu kawai sai ka tauna fushi shi kenan kamar jiki yawancin ba mu da wannan siffar yawanci muna da halayen dabbobi ne yaya halin dabba yake kamar rakumi? yaya raƙumi yake yana da mai eh yana da mai yana da buko za ka mai abu shekara goma ya ganka ce oke na gane ka shi ke na kanan kwanta ƙayyula kawai sai mun kushe shi ke raƙumi yana da buko mafi yawancinmu muna da wannan sai ka ji mutum yana ce maka tun 1980s ka mai kaza ko kaza iyayenka sun musu sun mai kaza ga bai manta ba to mai tsoron Allah ba shi da wannan wal afi wal kadhimin al ghaiza wal afina 'anil nas kuma ba su yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana son masu ihsani wajen yafiyarsu wajen ayyukansu gaba daya والذين إذا فعلوا فاحشة su ne nan suka aka aikata mummuna aw zalamu anfusahum ko suka zalunci ya yaya zakaru Allah ne li dhunubihim sai su ambata Allah sai astaghfirullah wa Ka kaga masu tsoron Allah suna da yawan istighfari walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan abin da suke yi kuma suna sani ce ai na ma na kula ne akan da wani kaga muka ji mutum yana cewa na shi na kula ne akan da wani ba shi daga cikin masu rana. to sai Allah ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun kaga kana ganin gafara sai ina sai aljanna ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa ni'ma ajrul 'amilin mu dauki aya ta biyu a cikin suratul hadid kaga na Allah ce wasari'u a suratul ali imran anan kuma suratul hadid uslubul qur'an fil hasbi ala talabil maghfira sai yake cewa sabiqu kaga sa wasari'u nan kuma sabiqu larabcin ya bambanta gaba dai duka natijin iri ɗaya ne sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu dhul fadli al-azim kaga sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wiri gaggeniya zuwa ga neman gafara kaga mi rigaggeniya ba zuwa tara kudi ba mi rigaggeniya ba zuwa tara motoci mi rigaggeniya ba zuwa tara gidaje tara huluna wanda ka samu bukatar mu kenan tara huluna tara riguna shikenan waliyadu billah sabiqu ila magfiratin min rabbikum sai Allah ce wa jannatin arduha aljanna ɗaya babbaɗinta ka ardi samai wal ard ya roci sammai da kasai to ita wannan aljanna Allah ya tada masu wayo iddan lil ladina amanu billahi wa an tada ta ga wanda suka yi imani da Allah da kuma Allah wannan ba kowa Allah ke ba sai wannan Allah shi zalika fadlullahi yuti man yasha kaga ka samu kanka na shi kana riga geniya zuwa ga neman gafara babban falala ne masu kuɗi su neman kuɗin su kai kuma kana ta neman mai gafara Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha kamar da kuɗi ma falalan Allah ne gafara ma ba falala ce sosai da nasu wannan aya zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu ذو الفضل العظيم abinda nake so a gane aya shi ne me sabiqu ila magfiratin min rabbikum daga gafara sai ina wa jannatin 'arduha ka 'ardi as-samai wal ard aya ta uku in muka je suratu yasin وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين زوا فدم الله ما يجمع إني إني ce na yi imani da mahalicin ku ku saurara mutum da ya yi imani sai Allah ce mai ƙila dukulil janna ƙila dukulil janna a nan sai ka fara gabatar da aljanna shiga aljanna wannan mutum da ya zo daga can kuryar madina madina ma na birni kenan ƙila dukulil janna to sai ce ƙala ya laita ƙaumi ya alamuna bima غفر لي ربي da wannan gafara kawai da harin hanya ce zuwa ina zuwa aljanna ayin zurtu ya si bima gafara ni rabbi wa ja'alani min al-mukrami ta dalilin abin da Allah ya gafarta mu ya kasance sanya ni cikin masu daraja aya ta takwas, a cikin suratu yasin aya ta hudu Allah bai bi da kuka ce in tajtanibu كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم to daga nan an kankare ma kurakurai sai ina wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun nisanci manya manyan zunubai da aka hana ku to Allah bai nima maka ce ku kaffir ankum sayyi'atikum sai Allah ya kankare muku kurakuran ku kaga uslubin anan ya canja nukaffir ankum sayyi'atikum takfir yana tafiya da ƙananan zunubai <clears throat> amma ka ji zunubu ko magfira yana tafiya da me manya-manyan zunubai in baka gane wannan ba ka duba cikin suratu ali imran wace aya kenan ala wace aya kenan browser ba ta aiki wace aya kenan ga ta nan kusa kusa wace aya rabbana faghfir lana dhunubana kaji faghfir na dhunubana sai ce me wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana faghfir lana dhunubana dhunub manya manya ke wa kaffir anna sayyi'atina sune me kanana ƙanana wa tawaffana ma'al abrar don ka dauko wancan ayan ka zo ka hada ta da wannan in ta ta ji tajtanibu kaba'ira ma tun tunhauna anhu kaga wannan su sune dhunub kenan in kun nisanci manya-manyan zunuban da muka hana ku in ji Allah ji to me za a yi nukaffir ankum sayyi'atikum kanana kananan sai a kanka yi musu domin ba ka fassara nukaffir ankum sayyi'atikum da kuma manya-manyan zunuban saboda me a zunuban da ma an riga an nisance su to sai zama takfiru sayyi'at su ne kanana kanana domin an kankare maka kananan zunuban ka da babu manyan kananan sai ka kankare maka sai ina kenan وندخلكم مدخلا كريما sai mu shigar da ku mashiga wadda take mai karamci ina kenan aljanna aya ta nau nan, aya ta 31 a cikin suratul bisa. mana mun dauki suratul ali imran mun dauki suratul nisa'i mun dauki suratul hadidi sannan kuma ga suratul yasin to saura mana ayo guda uku ke a suratul baqara a aya ta 221 da Allah ya kawo maganar auratayya yace wala tankihul mushrikati wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wala a'jabatkum sai ce wala tunkihu wala tunkihu mushrikina hatta yu'minna to mu duba mai bambancin wala tankihu da kuma wala tunkihu ina bambancin kenan wala tankihul mushrikati mana ku mazaje kenan mu'minai kada ku auruwa mata wanda suke mushrikai an gane shi shine wala tankihu ayyuhal mu'minun ku mu'minai kada ku auri matan da suke mushrikai kafirai to sai Allah ya ce wala amatun mu'minatun baiwa mumina khairun baiwa mumina ka samu baiwa sista mumina masha Allah imani to khairun min mushrikatin walau a'jabatku wannan sista mu take mumina ta fi mushrika ko da ta burge ka duk kudinta a duniya dukkan ta shirme ne to sai Allah ce me wala tunkihul mushrikina to ana magana da suwaye a nan kenan ala bismillah da su ake magana nan wala tunki hul mushrikina hatta yu'minu wala tunki tunkihu ana magana da suwaye a can dai wala tankihul mushrikati ana magana da suwaye kenan a can wala tankihul mushrikati ana magana da mu'mine maza ke to anan kuma ce wala tunkihu al mushrikina hatta yu'minu ba da mata ake magana bayi aha wa yake cewa ba bayi ba ana magana da waliye ne a nan wannan shi ne ba a in ka duba wani littafi na imamu yi al-ikli fi istinbati tanzi za ka yi mamaki irin wannan kuma zai ka samu yana zakaro maka su kaɗan kaɗan kaga irin wannan sonon ake tafsiri a najeriya ne sau nawa karanta wannan aya gama fahimtar kuma ka yana yawa ko an faɗa duk amma kuma kai baka gane ko baka sa hankali ko kai a lokacin da aka faɗa Allahu Akbar shi ke nan fa'idar ta kuce maka to ana ana magana da waliyai ne wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ku kada ku kuskura ku aurar da 'ya'yanku ga mushrikai har sai sun yi imani sai Allah ya ce wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabahu ai bawa mu'mini yafi wanda yake mushriki ko da ya burge ku sai Allah ya ce ulai mutanen kasashen waje ana musu karatun ƙorani suna kabbara irin da muke yi sai dai mutanen misira su suna da ita wata ɗabi'a su ma amma ba su lokacin da ake karantawa sai ya samu wakafi sai ka samu sun yi ihu masha Allah hmm? amma ba irin kabbarar da muke suke yi ba amma mun kawai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu akbar kaji ya karye komai da komai aya ba wani harafin da ya fita daidai amma kuma wai zai ka samu mutum wai zai ne wai zai kamar auzu billahi auzu ba billahi minash shaitanir rajim ko ce Allahu akbar ko da kan kira Allah rammawa ne zai zo Allahu akbar nan shirme har zuwa ina manzan Allah aka sabai suke mai to kaga yin wannan sai mu dinga taka tsantsan kuma mutane mafi yawanci masu sauraro ba ilimi suke da shi kawai kabbiru ya jama'a wa takbira Allah shi ke na cewa kabbiru takbira in za karatun ƙurani aka ce kai kabbara to yana da buƙatar dai mu dawo kan da za a subhanahu ba. su kagan ana karatun ƙurani ne ake yi shuru falamma ƙwaru An ansitu Allah ya kuma mai girma da baka ke cewa mai wa idza quri'a Fasitami ya fastami'u lahu sai kuma me wa an situ kaga irin abubuwan da malamai suke ce mm, mm, muje muje muje ya yi shiru kuwa kuma shi Allah ya faɗa kuma ya haddace aya to kaga na bin ayan ayan Qur'ani kuma sosai kuma idan qul al-Qur'anu fastami'u lahu saurara kuma ko ke wa ansi kaga an hana ka me kenan bara ce to yi shiru sai kuma kai magana ce a ah, ya kake magana ce to ayi ba a ce min ba a ce min daina magana kaga ko yaro karami ya san wannan fikin to da wannan kenan wa yujirkum min adabin ali in an tseratar da ku daga azaba mai rande sai ina sai aljanna kenan in baka gane wannan banda da ko wace ayan kuma sun sai an nari ku da hilal fa qad fa to aya ta ƙarshe ta bakwai Allah mai gima da kuka cikin suratul safi ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin kaga akwai tijara duniyawiyya akwai kuma tijara ukhrawiyya akwai kasuwanci na nan duniya shi wannan ba komai bane dan abin da zaka samu ya kai tiriliyan ban san ko alaji akwai tiriliyan ba ana zamu da bi masha Allah ga wani alhaji a can akwai tiriliyan tiriliyan na dala kaga kudin ya ya fara zai wahala ka samu mai irin wannan kudin a irin wannan ghetto area na cikin goro eh? to akwai tijara duniyawiyya a ce dai kana da ɗan miliyoyi ko kana da ɗan biliyoyi shi ke to sannan kuma akwai tijara mai ukhrawiyya akwai tijara ta lahira yanzu a cikin sekon ɗaya yana yawa sai ya samu billions shi Allahun mafilin musulmi na musulmat shi nan za a kika duk musulman duniya gaba daya su nawa ne in sun kai biliyan ɗari to shi nan kowane musulmi da kowace musulma sai a bani ladansu ya kake gani wannan kasuwanci ya yi kama da kasuwancin duniya kuwa da fatan kun gane me nake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan hadisin yana cikin sahihul jami' sahih man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana kaga wannan tijara ce ukhrawiyya in ka ce Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat sai kun uku zuwa hudu to yanzu biliyoyin da zaka samu tiriyoyin da zaka samu Allah ne kawai sai to kaga akwai tijara dunyawiya ita muka fi ganewa gaskiya sannan kuma akwai wanda ta yi yaga mata ita ce tijara ina ukhrawiyya to hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim kamar sun ce eh kenan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah jihadin yana kama da me da me wa tujahiduna fi sabilillah sai ce bi amwalikum wa anfusikum kaga na bukatar jihadi da dukiya ke da wannan majalisun mu suna da bukatar lalle lalle a karfafa su da me dukiyoyi ya kasance karatutukan da ake yi ake yi a iya daukan su ma da kyau tukun na jama'a ya kasance gurin ya zama da haske domin yanzu irin karatukan da yana yawa nan gaba za a iya bukatar su a lokacin kuma ce ai ba a dauka da kyau kuma babu cd plate ko kun san a cikin wannan ramadan akwai wanda suka zo suna neman karatun da ake na tafsiri za sa nta a gwanga nta a gwanga suke neman cd plate da za a je a sa a wani bawan allah ya ɗauki ɗawainiyan sanyawa to kaga mun ko a unity an ɗauki wani ɗawainiyan tafsiri na malamanmu da suke karantar da mu daidai a unity an ɗauki ɗawainiyan mana ce wani ɗaliban halin sunna sun yi hubbasa a sa wani karatu da yake na sunna amma da dama yaka samu sai mai wake-wake ko karatun ne ma yaka samu ba sa wai malaman sunna ka samu wanda suke ba sunna ba su suka fi kokari hmm? to kaga wannan sakalci har zuwa yaushe ai kokari wa fisa fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum da wannan ka duba karatukan da ake misali a kafafen watsa labarai kamar irin suna tv mu nan garin muna ina muna gaba ko muna baya muna baya sosai amma ka duba wasu gurare na ka samu karatukan su masha Allah masha Allah kamar a Kano sai ka samu an sa karatun malami nawa akalla ce biyar zuwa shida malaman Kano ba Sokoto su ma ba ba su a baya ba malamai hudu zuwa biyar amma mu a nan garin wani malami ne ake sa karatu shi karatu ba program na mutu ashirin da biyar ba waye ake sa karatu shi ka fito ka bada ba waye ake sa karatu shi to su duk ai ba dukkan su ne suke samun kuri a kowanne ake ɗaukar ɗawainiyar karatu dukansu kama akwai riyar salihin da ake ba malam waye ke karanta riyar salihin shi malaman kano matasan malamai akwai malam lawan abubakar wannan karatun an ɗauki ɗawaine shi to kana jin karatun shi misali ya fi karatun dr nazifi ne ina <coughs> to mai yasa mu ba ɗauke shi da mahimmanci ba yanzu kama malam musu shekara nawa kai shuru kawai kake ji kamar bai taɓa wani karatu ba daga wannan karatu tukan da yake nan ya nuna cewa mutanen jos ba su damu da karatu kan bane amma kama ce kama malam naka ya kamata cd play da karatu kan shi ya kasance a ta bayar da shi fi sabilillah ko ina karatu ne shiga to sai kasance masha Allah ya gabatar da sadaka jihar yake ko yanzu yana cikin ina ko yana cikin gidan yari bi idnillahi ta'ala yana nan tare da mu muke yana nan tare da mu a gidan dajin tamam mutumin to gaskiya bai san irin wannan bai san irin wannan to amma dai fatan mu insha Allah Allah ya fito da malam kare kasance irin karatun da aka yi da kuma shi za a ci gaba da shi ya zama karatu ba a yi ɗaukan shi karatu ba za a yi ɗaukan shi asalin ɗauka ba in mun kawo ka ɗauki karatun riyadu salin da ya ina yake a gurin wa za ka samu hmm? kamar yin su shek shek rahimu Allah ta'ala inda a garin sai ke, wallahi karatun nan ya salwanta Sheikh Ja'far rahimahullah ta inda a nan garin to sake wallahi karatu dukan da sun salwanta ko kana ganin da suna nan ana ana amfana da sun salwanta da yawa ba za samu komai ba ka duba ga irin Sheikh Alhassan Said karatu kan da yake ina su a ce ya karanta bulugul maram zo ya ha zuwa karshe an sauke ina yake kafin ka samu CD ɗaya sai ka sha wahala CD ɗaya ta to kaga duka wannan wato ya hidu na fi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تسأل الله يتبع بايكم يوانا يغفر لكم ذنوبكم tunda ya ce wa yagfir lakum yagfir sai ya ce kuma wa yudkhilkum kenan an da aka tsara wasalin ko yagfir ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وكذا نندك الله بكما نفكا يدورمي daga gafara sai ina sai aljanna to mu dauki yayin ladina amanu ta kace suratul tahrim a farkon shafi kenan yaya take ya yi wallazina amanu tubu ta Allah taubatan nasuha sai ce an yi rabbukum an kun sayi sayyi'at istighfari amma mu sai mu tashi wai muna taiwaita na bulbuli mu ka a goma bayan isha sannan can cikin dare kuma mu sake raka ashire to kafi sunan wa kenan sunan wa kabi ko sunan wa yani shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kara akan raka goma sha period an kare ki to kai kayan goma sai kuma ka zo ka sake goma sha ci ayyana Allah sallallahu alaihi wasallam salatul laifin matsina-matsina. ok masna masna haka ne to na yi biyu biyu biyu biyu nawa kenan goma sai sake biyu biyu biyu biyu biyu nawa kenan sai in sake biyu biyu biyu biyu biyu nawa kenan duka masna masna ne goma ba masna ba ne sai sake biyu biyu biyu biyu biyu nawa biyu biyu biyu biyu biyu nawa manzan Allah ya taɓa yi sallah wallahi tallahi billahi manzan Allah bai taɓa yin wannan sallah kamar ka zai sai wai salatul laili masna masna to masna masna ne ke kenan zaka yi har guda 100 ma ke duka masna masna ne 200 biyu ma duka masna masna ne 300 uku ma dari biyar ma duku ne ma duka masna masna ne to kaga dai wa khairul hadi kuma musamman sallolin tamu ta yayi muke yi sallolin yayi ne yanzu ramadan yana wucewa cikin mu gaba daya wanda zai tashi kuma ya sallah raka'a goma sha ɗaya sai ka duba eh wani ya ce gaskiya amma an kake to to kaga tun da sallan ta yayi ce sai mu yaya sai mu takaita akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla kaga ko da raka'a biyu zaka dinga yi ka da, dako kana yi wannan raka'a biyun ta fi sallan yayi a ce a ce Ramadan zaka yi da yawa a Ramadan ya wuce kuma babu ko da raka abin biyu ne raka gudu to ka ci gaba da wannan Allah ya fasa wannan fiye da sallar yi Allah bai gama da kai gafata mana Allah bai gama da kai datar da mu fi duniya al wannan zai zama mukaddima kenan dangane abin da muka wuce cikin Ramadan to sai mu sake sa wannan tubali neman gafara ba ya wuce kawai cikin Ramadan ba Ramadan da ba Ramadan ba duka neman gafara da aljanna duka suna nan insha Allah za mu yi rabauta da su Allah bai gima da baka ya sanya mu cikin wanda suka rabauta da aljanna Allah bai gima da baka ya dace da mu da lafiya Allahumma salli ala